Mai sauraro Assalamu alaikum warahmatullahi barkatu. barkamu da haka barkamu da sake kasance a wannan sabon bidiyon. Wannan bidiyon zai yi takaitaccen bayani ne akan TikTok da Zaki da YouTube duk wani platform wanda za ka je ka dora bidiyo a kai ko bidiyo shot ne ko menene kana tunanin dan uwan kana tunanin cewa duk waɗanda suke yin bidiyo su dauki kansu ko kuma su zauna su yi editing su ta lokacin su duk a kyauta suke wannan ba sa samun wani abu da su daga wani daga mu ma inda za mu dora bidiyo a youtube mu dora bidiyo a ko'ina duk wanda ya dora bidiyo a ciki akan wani abu inda ya san me yake to yana yi ne da mun ya samu wani abu kuma yana da sa ran zai samu wani abu to kai me yasa ba za ka tunani kai bincike akan hakan ba kuma ya kamata a ce ka bincika duk waɗanda suke dora bidiyo kaɗan ne suke dorawa domin jin daɗi da yawa da yawa da wannan hanyar suka dogara wanda za gani sun dora bidiyo ko kuma sun dora suna neman likin ko kuma suna neman subscribe ko suna neman wani abu su kuma suna neman a daga kallon bidiyon su to dudon da samu wani abin suke wannan abin duk wannan platform din da zaka je ka dora wani abu akai to duk yanzu idan a samu kuɗi ake dorawa idan kai bidiyo ba za ka yi bidiyo kyauta ka dora ba dole kana tunanin zaka samu wani abu amma dai mutanen mu da yawa ba su da wannan tunanin tunanin su shine nan kawai ya za a yi ya za a yi ka ɗora bidiyo a san ka ka samu like a jiki a ka kalla mutane su kalla da yawa a san ka kai kai suna ka san ba da hakan neman su ma inda suke kake kuke kallon bidiyoyin su ku musu like ku musu menene to duk abin da duk abin da suke so kenan kuma da hakan nan suke samun kuɗi ku je ku kalli bidiyoyin su ku yi musu like ku sha dariya ku yi a baku nishaɗi wani mutum ya wani akan wayarsa yana taitayin abu ɗaya yana taitayin abu ɗaya yana abu ɗaya to dun kana neman wasu kuɗi ne kuma kai ma idan ka ga dama za ka iya buɗewa kanka hanyar da za ka samu kuɗi da datar da kake ɓatawa a kan youtube ne a kan tiktok ne a kan likin da sauran platform ka sani ko da a ce ka sani ko da a ce sacin za ka yi a kan google to idan akwai wani tsarin da za ka iya bi kai sacin ma a kan google ka samu kuɗi akwai platform da yawa wanda za ka shiga cikin browser su ke sacin ka samu kuɗi amma da sai dai irin wa'annan browser su ma suna da haɗari suna ɗauke ba bayananka ko kuma su ɗauki wani abu naka dai baka sani ba ka sani abin da kake so da abin da kake son kalla da abin da kake kalla da irin idan sun nuna maka talla ka shiga ka ji ka sai abin ko kuma ka shiga ma ko bisa kuskure ka shiga to suna rikodin din wannan suna suna siyarwa ga manya-manyan kamfanonuwa na duniya domin da haka suke gane mutane mai suke so yasa ake kashe kuɗi ta fannin talla kuma ko da a ce talla ka bayar ko da a ce facebook din ka din ka ba facebook ya kai ba facebook ya saka maka hit a talla za ka ka samu lakin a jiki ka samu ba da yawa domin akwai tsarin da zaka bi komai naka ya tafi daidai kamar irin ba da talla ko mu ɗin nan mun ba da talla a wasu channel din. na bada talla a wasu channel din domin su yi min talla kuma a nan neman ɗan samu wasu subscribe ɗin? kuma haka zaka iya zaka iya shiga instagram ita ma ana samun kuɗi da ita facebook shi ma ana samun kuɗi da shi ga kuma yi wasu ana yin business a ciki amma dai shi ba a dora masa ka dora a ɗora maka talla ba a yin wannan kawai mutanen da kake da su da suke son business ɗinka ko su ne nan za su ka yin nemo za ka kuri yin business suna siyan kayanka da daraja to wannan shine dole sai ka jawo customer a jikin a whatsapp idan kana sai da kaya da kuma masu yin laki masu yin laki ka sani shi ma laki dole ana samun kuɗi a jiki domin akan shi domin na ga hankalin mutane da yawa du ya riga ya koma kan laki laki laki tiktok tiktok ba laki ba tiktok tiktok in allah da tiktok a kansa fara za mu fara yin bidiyo cikakke amma dai sai dai zai dan ja lokaci a kansa za mu fara yin bidiyo cikakke wanda zai nuna maka yadda za ka samu kuɗi da shi amma dai shi laki ana yin ana yin withdraw ne idan ka samu kuɗi a laki ana yin withdraw ne ta wani apple ta wani account na internet mai suna paypal paypal account dole za mu koyar da yadda za ka buɗe paypal account da yadda za ka yi biyar faɗinsa da yadda za ka gama dai kammala shi domin ka riƙa yin withdraw ɗin kuɗi ta ciki idan kuma kana da atm za ka iya yin withdraw ta atm ɗin ba ka da matsala amma idan har kana neman kuɗi akan intanet dole sai ka shirya aiki za ka yi ka juriya ka yi juriya ka mai da komai ba komai ba da wanda zai faɗi magana da wanda da kare da doki da dukkan wani da tana da menene dole sai ka fidda kai gare su ka tsaya da kawai kai da aikin kai kana neman nasara amma ne dole sai kana tafiya da plan idan ka tafi idan ka tafi da aikin ka dole sai kana da plan kana kuma da backup domin idan wacce hanyar ta ki ka koma wacce hanyar idan wacce hanyar ta ki ka koma wacce hanyar amma idan ka kuskure ka kasance ka je kan internet kana ta gararran ba kan internet kana ta gararran ba ka rasa ma ina za ka je ka rasa ma ina za ka je sai ban calar ya ta yi a wannan ya ce kai kaza za ka rika samun kaza kullum za ka rika samun kaza kullum duk wannan ba abu bane ba mai dorewa duk irin waɗannan manya-manyan platform ɗin da kake gani ake nuna muku duk ana samun kuɗi a ciki wanda za ka shiga ka uploading ɗin wani abu mutane su kalla to duk wanda ya gani ana uploading wani abu mutane su kalla kamar irin YouTube su TikTok su Laki da dai sauransu duk ana samun kuɗi da su har da Twitter Instagram Facebook duk ana samun kuɗi da wa'innan abubuwa duk ana samun kuɗi da su in Allah da kuma mu bidiyoyin mu za mu yi ne akan dabarun yadda ake samun kuɗi da su ka sani a Instagram ma akwai irin reach wanda suke samun kuɗi yanzu ka duba Ronaldo abin da yake samu a posting guda ɗaya idan yayi to club ɗinsa ba iya biyan sa wannan a sati posting ɗaya in yayi abin da ke samu ya fi abin da din sa yake biya sai zai yi ma shiga so masu kuɗi a duniya wanda ya an uwa wannan shine karshen bidiyon namu idan muka nuna wani alamun subscribe ba kai mana alamun subscribe kai mana like a wannan channel ɗin ta Ibrahim Tarjo mun gode kallon wannan bidiyon sai mun haɗa bidiyo na gaba